Jama'a assalamu alaikum ku da warhaka barka da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. A wannan bidiyo zan yi bayani a game da base rate na Wisdom coin So waɗannan abubuwa ne wanda za su taimaka ma wurin ƙara ma mining ɗinka sauri na Wisdom coin? Idan ya kasance kana mining wannan coins ɗin za ga cewa yana saurin taruwa kwarai kasantuwar za su rage shi idan a nan gaba so duk wanda ya kasance ya shiga wurin yin mining din wannan coin din, da sauri wannan dama ce a wurin shi da zai samu ya ɗibi kaso mai tsoka na wannan coins din, sannan abu guda biyu da za su ƙara ma saurin reward shine na farko shine idan ka yi KYC a bidiyo da ya gabata na yi bayani a game da wannan KYC din wannan kuma KYC din basically idan ka yi shi zaka ga a profile ɗinka sun nuno ma authenticated a nan wurin sannan kuma abu na biyu zaka samu wisdom ID don wannan wisdom ID din za ya kasance za ku ga shi a nan wurin kamar haka sannan idan baka yi ba sai ka zo nan wurin verify your ID very simple process ne za su tura ma code a cikin email ɗinka sai ka je ka ɗauko wannan code ɗin ka zo ka sanya haɗi da amfani da national id card sannan sai region ma'ana ka ɗauki ƙasanka don ka sa zai authenticating ya kasance an baka wisdom id sannan kuma nan wurin profile ɗinka profile card naka zai kasance authenticated so a nan wurin za ku ga wannan card ɗin gashi a nan kamar haka so wannan shine a takaice sannan abu na biyu da zai ƙara masu sauri a nan wurin shine referrals wannan referral ɗin ya kasance shine ginshiki mafi girma a wurin ƙarin rate ɗinka so idan KYC ya kasance validation ne na abin da ka tara referral kuma zai kasance increase ne na reward ɗinka a nan wurin za ku ga cewa wannan base rate ɗina asali a nan wurin tun ina 1 WDC per hour ya dawo 2 WDC per hour a nan wurin za ku ga ya koma 4 WDC per hour 6 WDC per hour 16 WDC per hour 32 WDC per hour a nan kuma ya kasance 64 WDC per hour two times higher than the previous one a nan wurin yana a 32 WDC per hour sannan ya yi times 2 ya kasance 64 so wannan shine current rate wanda nake mining a kan shi so za ku ga cewa ba ƙaramin rate ba ne wannan ya ƙaru sannan kuma still zai ci gaba da ƙaruwa yadda wannan rate ɗin yake ƙaruwa shine idan kai rifarin din wani ya rijista a ƙarƙashin ka kuma yana yin mining wannan yana ƙara ma reward sannan kuma in mutum ya amfani da referral code ɗinka za ka samu 2000 1000 coin reward shi kuma zai samu 2000 so inda za ka samu wannan referral code ɗin shine idan ka zo ka shiga profile sai ka jawo kamar haka so a nan wurin za ka ga cewa ga yanan invite friend to join your team so in ka shiga za ga cewa a nan wurin gashi suna turo invitation code sannan kuma akwai invitation link registration process din yana da sauki is very simple process iyaka idan ka tashi ka invite mutum sai downloading application din sai ya register ya start mining a nan wurin very very simple process so sai mutum kai mai bayani a yadda zai gane idan yana kusa da kai ka taimaka mai in baya kusa sai ka bashi screenshot da kuma ɗan karin haske akan yadda zai yi so idan ka shiga invite now sai ya baka link a nan wurin don ka iya baka link kai kai copy wannan link ɗin sai ka tura mutum so abu na gaba da za mu duba a game da read ɗina shine ina yi inviting prince guda sha biyu a nan wurin kwara tara suna active suna yin mining za ku ga 9 online prints sannan kuma nan total invited shine guda sha biyu so wannan shine adadin mutane da suke yin mining a yanzu muke mining tare da su kwara tara sannan kuma guda sha biyu suna a cikin team so za ka iya amfani da referral code dina idan ya kasance baka rijista ba sannan kuma in baka san yadda za ka rijista ba na yi bidiyo akan hakan za ka iya duba shi a cikin playlist na cryptocurrency videos namu a wannan channel din. Wannan shine a takaice idan kana da wani tambaya za ka iya posting din tambayanka a comment section na wannan video.